wani matambayi ne yake cewa matar ce ta yi da karfe uku na dare ko karfe hudu na dare ranar alhamis to yau su ne zai kirga a matsayin ranar bakwai na haifuwar wannan jariri da daddare mukaddara yau alhamis mukaddara yau juma'a mun yi sallar juma'a karfe uku mai zuwa na dare sai mace da haihu shin ta haihu ne ranar asabar ko ta haihu ne ranar juma'a da ka'idar musulunci ta haihu ne ranar juma'a da haka idan juma'a ta zo wannan yaro kwanan sa bakwai a wannan ranar ne za ka yanka masa rago idan tana da halin rago a wannan rana ne kuma za ka yi masa aiki mace ne ko namiji amma ba za ka ɗauki kabar ba duk da cewa kila a tsarin turai idan aka kai karfe biyu ta yi a tsarin boko tun da karfe sha biyu shi kenan sha biyu da minti biyar ne da shi da a asabar to amma kaida musulunci mu shiga asabar da sai alfijir ya ke ko sai tsoron alfijir ne zai ba mu dama shiga ranar asabar ina fata kun fahimta da haka idan an ce daren juma'a ana nufin daren da ya riga ya gabata wace garin sa ranar juma'a sai ke so idan an ce daren asabar daren da ya riga ya gabata wace garin sa asabar take so amma shi wannan daren ana dangantawa juma'a ana danganta shi idan an zo kirge zuwa ga yinin da ya wuce amma sai da ake daren kaza a ma'ana wasu garin kaza dare ne ke ba ki a takaice dai duk yaron da aka haifa karfe tara takwas har zuwa karfe ɗaya zuwa karfe biyu har zuwa karfe hudu matuƙar alfudur bai keto ba to yana jin bayan yinin da ya gabata idan alfudur ya keto shi ne za a shirga shi ɗaɗin yini da ke zuwa nan da rake ina fata an fahimta to wannan ne an tsara wannan tambaya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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من ما كاد يزيغ قلوب فريق ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي حقيقة ألا يوسو بابك النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين كما ألا يوسو باب المهاجرون والأنصار بكما الأنصار مثلا المدينة الذين اتبعوه وأن بكت في النبي في رادة أمنت ثبت بريتي fi sa'atil usrati a lokacin tsanani shine lokacin da za a fita yakin tabuka saboda a daidai wannan shekarar an yi fari da a sami yalwar ruwan sama ba da haka ya kasance an samu karancin abinci kuma daidai lokacin ana tsananin zafi kuma annabi ce za a yi tafiya wadda take mai nisan gaske wannan shi shine sa'atul usra lokaci mai tsanani shi yasa munafikai suka rinka fadawa dangin su yan uwansu cewa la tanfuru fil har kar ku yadda ku fita cikin rana ana wannan ranar da na so na zuwa yaki Allah ce kun naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sai da su wutar jahannama ita ta tsanani da ake suna da fahimta to sa'atul usra kenan ga karancin abinci ga karancin guzuri ga karancin abin hawa ga karancin makami ga kan yi hari a wannan shekarar amma tare da haka sahabbai masu karfin imani suka bi annabi aka tafi shine annabi ka zo fi sa'atul ukhrati min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum bayan saura kin zukatan wadansu daga cikin su da karkata daga kan tafarkin gaskiya wato saura kin ka samu wadansu sakawa annabi bin su bi su ba to su ne ne wanda ba bi su ba a karan farko lokacin da annabi zai tafi mutane sun kashi biyu in waɗanda sun su tafi yaki da kuma wanda ba ba wanda suka ce ba su dasta ba su kuma sun kasu kashe biyu masu uzuri na gaske su ne mummunai tsofaffi tijai marasa lafiya wannan suna da uzuri na gaske masu uzuri na karya munafakai kenan waɗanda suka ce dole sun dinga da sura ta biyu ne waɗanda suke da halin tafiya annabi ya ce ku zauna tafi waɗanda sun zo sun ce a tafi amma ba su da halin tafiya annabi ya ce ku zauna wanda suka zo suna kuka din nan annabi ya ce ku zauna ko ba za ku yi ba to amma duk da haka an samu waɗansu mutanen da suna da abin hawa suna da komai ba su fita tare da annabi ba daga cikin su akwai sa'ad ibn malik akwai hilal ibn umayya akwai murara ibn rabi akwai akwai abu khaysa naka at-talibi akwai abu zar al-ghifari ce su kalau suna da abin hawa suna da makami suna da komai ba su fita tare da annabi ba abu khaysa mata da farko daga baya yaga dai kai bai kyauta ba sai ya tashi ya tafi da annabi yayi nisa amma abu kai kuma ya rinka tafiya zango bayan zango yana bin bayan annabi yana bin kawun annabi da sahabbai hatta wani sahabbai suna wani masaukin su sai suka hango wani mutum da can daga sabbi sabbi suka ce wancan dai dan adam ne yake zuwa amma ba mu san kowa ne ba sai annabi ya leka ya gani ce kun aba kai sama ka zama abokai sama yana zuwa kusa aka yi abokai sama abu zarar gifari shi kuma ya daga baya shi ma ya taho da ya taho sai dokin sai maka gardama a hanya sai ya kyale dokin kawai ya dauke kan gurbin sa tsora a kai saki har sai da ya riske annabi akan kan buka, sa'ad ibn malik da umayya ibn hilal da kuma abin nan bara'a ibn rabi su ko suka zauna ba su tafi ba har annabi ya dawo kuma tare cewa ba sa cikin munafikai to amma da annabi ya dawo aka zo ana ba da hanzari na ƙarya kowa na ƙarya ya ce ni abu kaza ne wallahi ba dan kaza ba da na je sai suka ce yanzu ba abin da fitar da mu sai gaskiya annabi ne in ga masa ƙarya ma wa'ayi zai saka to na su? ba kamar sauran gama garin mutane bane ba suka ce mu je faɗa annabi gaskiya cewa kawai ragwanci ne da lalaci mu, amma ba wani uzuri ba mu ba ma cikin marasa lafiya ba ma sahun da ba ma sahun waɗanda ba su da abin hawa a wannan kafi ke ta ban taɓa mallakar masu miliyoyi ma sai a wannan shekara kaga uzuri ya yanke masa abin hawa yake guda biyu gare ni in ma zan tafi to a kowane safara a gidan gidan to dan saboda haka suka faɗi gaskiyar al'amarin to wannan gaskiyar da suka faɗa ba su yi ƙarya ba shine Allah ke min ba da mata da ya yazibu qulubu sariki min sauran ka dan suka ta madan suka ta sai Allah ya tabbatar da su ba su ta kace ba ba su yi ƙarya ba sai suka faɗi gaskiya ko kuma waɗanda suka bi shi a kan wurin da tsanani ya yi tsanani kamar za su dawo baya sai Allah ya tabbatar da zukatan suka tsaya tare da Allah shine min ba da mata da ya ji yazibu qulubu sariki min ثم تاب عليهم sai Allah ya tuba a gare shi innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah mai rahama ne mai jin kai ne gare su waɗannan mutane annabi da sahabbansa to anan gurin mai tambaya ne kuma telefon telefon ne annabi har Allah ya yi masa tuba da katta da Allah annabi mai annabi ne har za a yi masa tuba bayan ko mun san annabawa masu mai ne ba da yin laifi balla kana su baka tuba balla kana sai an karɓi tubansu sai malamai suke cewa laifin da annabi ba wai laifi ne wani inda wani ne cikin mai ba laifi bane ba shi ne dai can da Allah ya aka Allah an kalima azin salam hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamu izini da annabi ba bada yake ku zauna ba tare da kai ya bi digi ba to shine aka kirga a matsayin laifi amma sai Allah ya yaje maka a matsayin wadan suka ce a at-taubatu anan gurin ba tauba bace ba bi ma'ana hal-kifru zaki وإنما هي توبة بمعناها اللغوي وهي الرجوع ba tuba ba ce da muka sani da za a ce mai zunubi ya yi zunubi yanzu ya tuba ba wannan tubar ce ake nufi ba a nan gurin abin da ake nufi da tuba dawo da su gida lafiya daga fitar da cikin laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar allazina tabahu hakika Allah ya dawo gida da annabi ya dawo gida da muhajirai ya dawo gida da al'ansar allazi na tabo wanda suka bi domin yakin da buka shi ta asal kuka a lokacin sanani duk da sanani ga wahala ga karancin abinci Allah da ya dawo da shi gida lafiya abin da yake nufi an gane ku to amma da yake min ba da mata da yaji ku kulubu fariqi sun thumma taba alaihim to waɗancan kuma waɗanda saura kirin suka kan su karkace sai Allah ya tabbatar da su taba alaihim ay raja'a bihim ila al-haqqi to ma sai Allah ya dawo da su zuwa da tunani mai kyau bayan da sun fara tunani mara kyau cewa su gudu su bar saboda haka ya cikin wannan aya babu maganin cewa mutum ya yi laifi ba tuba ne irin na mutum ya yi laifi ba tuba ne na Allah ya dawo da annabin sa gida bayan ya samu kansa a cikin tsanani ya samu kansa a cikin wahala a yakin da ya fita da kafansa ثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا Allah kuma ya yi tuba a bisa ga mutanen nan guda uku su ne Ka'ab bin Malik da Hilal bin Umayya da kuma marara ibn Rabi su ne as Allah ya yi tuba bisa ga guda uku nan allazina kullifu waɗanda aka jinkirtar da lamarin su ma'ana lokacin da suka zo gaban annabi suka faɗa ma annabi gaskiyar lamari cewa ba ba mu da hanzari na rashin fita kawai da gunki ne to sai aka jinkirtar da al'amuran su ba sai ba an yafe ko ba yafe ba sai da aka hora su har tsawon kwana arba'in har kwana hamsin ba a yi musu magana to su ne da wannan aya suka ko tana ba da labarin yanzu an yafe sai Allah ce wa Allah salatu min ladina kullifu su ba ya tabbata akan mutum uku nan alladina kullifu waɗanda aka jinkirtar da lamarin su da suka faɗa uzurin su Allah bai ce an karba ba ko ba a karba ba bai ce Allah ya yafe musu ba to duk da su fita ba bai ce ko ba ya yafe musu ba an jinkirtar da lamarin su har tsawon kwana hatta idza zaqat alaihim ardu bima rahabat har sai lokacin da kasa ta musu kunci da duk yalwarta wa zaqat alaihim anfusuhum zukatan su suka yi musu kunci wa zannu alla malja'a min suka tabbatar Allah malja'a babu wata mafaka min Allah da zaka tsere wa Allah illa ilayhi sai zuwa gare duk mai mulkin duniya idan tana jin tsoron shi ka ta iya karkata yanzu anan da kashi gani da kashi shiga Kamaru sai dai anan da kokarin dawo da kai ta fuskar diplomasiya amma ba ta fuskar sarki ba kuma ka ki ta ne gwamnatin nan kasar da Kamaru in ka su gonan ka ki ta ne gwamnatin Kamaru bambancin mulkin Allah da mulkin mutane mulkin Allah da in ka tsoro sai ka gudu ka fita daga cikin iyakar iko ka kuma ba da zai da in ku Allah ku in ka ji tsoron shi to sai ka je wuri kuma to da ku ina zaka in kana jin tsoron Allah to sai ka bi gare idan ba inda zaka je ka kubuce masa wa zannu Allah malja min Allah sun samu tabbas da yakinin ba wani wuri da zaka je ka tagewa Allah illa ilayhi sai ka koma gare shi sannan ka fake din takhafu minhu wa tarju ilayhi الظن أنا من جميع عمل يقين دي إن الظن إذا سوى إذا إذا وانا matsayin بكون كما ba كيني بعد سوى إذا وانا مكي أوكا tun da zato wata daraja ce ta ilimi shi ne ya kasance a zato abinda za ka da tabbas kenan ba ka da yakini ko to inda ake ba su da yakini ne game da lamarin ubangiji ai ba su zama abin yabo ba mai tabbas cikin lamarin ubangiji shi ne yake da abin shi ne yake zama abin yabo inna bil mu'minina alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yarkabu waɗanda ba su yi shakka ba ai su ne amma wanda ya shakka fa nan gurin mazannu ba za ka ce suke zato ba suka samu yaqini suka samu tabbas zato a nan bi ma'amal yaqin kamar can da Allah ce allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un yadunnuna ay yatayakkannuna annahum mulaqu rabbihim kamar kan da Allah yake maganar kan aljanna za a zo takarda a hannun dama fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin kitabiya inni zanantu ay inni ayqantu min qararat nafsi yaqina la yadkhuluhu shakk anni mulaqin kitabiya na samu yakini da tabbas a cikin zuciyata zan gaba da hisabi dan haka sai na kyauta aiki amma ba zan ce ba na yi da kan za a yi hisabi da su ai nan ba ilimi bane ba da to ko ba tabbas bane ba wa zannu Allah malja amina Allah suka samu tabbaci na cewa dai ba wata makawa da za a tsere na ubangiji illa ilayhi sai zuwa gare shi sun mata da alaihim ya yatubu sun mata da alaihim sai Allah ya dawo da su daga karya sai suka zama to masu gaskiya ba sai duk ne karya ba ya yatubu ya haka ne dan yi musu rahama inna allaha huwa tawwabur rahim lalle Allah shi ne at-tawwabu mai yawan karban tuba ga dukkan mutumin da ke tuba din ar-rahim sannan kuma shi ne mai jin ga shi ne dogon hadisin da ke cikin bukari da sauran littafin sunna wanda yake dauke da labarin jinkirin nasu da aka yi musu wanda ka ibn malik ke ba da labari karshen dai al'amari da annabi ya dawo ma sunnar annabi in ya dawo daga tafiya farkon inda yake fara tsayawa masallaci ya sallar da raka'a biyu sannan sai ya tafi gida bayan ya tafi da jama'a saboda kai ma suna ne yanzu in ka dawo daga tafiya ka a masallacin ungo ka yi sallar nafila ka abin sannan ka tafi gida in ka dawo da bagare ma ka samu kwanciyar hankali mutane gida su yanka da murmushi kar ka je kuma baka san me za ka yi ba ka zo da zafi ka kare da zafi ba fi da zafi yana abu da za a yi kuma to dan ka dan sun ne hau kanka ka dan abin nan wa ta safar wa hal alan da ka rage su ta hanyar lafiya kai munajati tsakaninka da ubangiji ka samu nutsuwa sai ka tafi gida hankali ya kwanci iya an ganta za ga masallaci an faɗa mutane gida da kanan zuwa kafin su ga masallaci na gida su kuma su kikin ba in ba yawan ka ba in yawan ka ba gyara za su ba an gyara ana jiran ka zo to shi sai a samu kai al'amura to lokacin da ya a masallaci suka je suka faɗa al'amarin su nan to ne kuma aka gaskiyar al'amari cewa da abin da ya faru annabi ke fita su tafi sai an yi izini to aka daina musu magana har kwana 40 kafin wannan to har zuwa kwana sannan wannan ta ta an yi musu kafara يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا يا وطن بسك الإيمان اتقوا الله وتري دوكوكم الله وكونوا مع الصادقين كفسن كيكا رد ما سبسكيا سوى من ما سبسكيا وطنسو قال من تفسير سكسي المهاجرون قال الأنصار زبائن سكون أكي نفي الصادقون عنهم wa kunu ma asabiqina ya ku sauran mamane da za su biyo baya ko kasance tare da masu gaskiya sune musulman farko al-muhajirun wal ansar da babin waɗansu malaman tafsir suka ce as-sabiquna a nan gurin ana nufin waɗannan da suka je yakin tabuka waɗansu suka ce as-sabiquna sune guda uku nan da suka zo gaban annabi suka fito gaskiya daga baya kuma aka saukar da aka ce an gafarta musu kowanne da daga cikin su kowa mai gaskiya ne a cikin ittaqullaha wa kunu ma as ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ku rinka yin gaskiya cikin al'amuran ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم جمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موسعا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة بيدات مدى مزونا غير المدينة ومن حولهم من الأعراب دوتا لسكي دورة لسوق وسكي جيفا من الأعراب سكي مدونا كركرا bai dace da gare su an yi ta takallafu an rasulullah da yi jinkirin bin annabi idan zai fita yaki wala yar yarhabu bi anfusihim an nafsihi bai dace ba su fifi ta kawunan su a sama da annabi idan kuka ce ku zauna a gida ba za ku fita yaki ba annabi za ku tafi kadai kuna jin tsoron mutuwa yanzu nan ba kun fifi ta kanku ba na ban annabi shi ne abin da ake faɗa waɗanda ke jinkirin yaki za ta fada farda Allah ce bai dace ba ga mutanen Madina bai dace daga mazauna karkara da ke daura da madina idan annabi zai tafi yaki su gane kin zo mai gida bai dace ba su haka wala ya rabu da anfusu mu annabi bai dace ba su fifi ta kawunan su a sama da annabi zalika abin da za aka ce su ba annabi ko mai wahala ko mai dadi zalika hakan yana faruwa ne bi annahum la yusibuhu zama'un wadanda duk suka ga annabi aka tafi yake da su la yusibuhum zama'un ba wata kishiwa da za ta same shi a hanya wala nasabun ko wata wahala ko gajiya a sakamakon tafiya wala masmasatun ko kuma wata yunwa da za su ji fi sabilillah wajen yaɗa kalmar Allah ɗin ne wala yaquna mawdi'an babu wani kashi da za su yi ko ba wani masauki da za su sauka ya gizul kuffara wanda zai razanar da kafirai tunda kafirai aka ce ga kunan kun kun yi son samiya kusa da garin ba za su yi ba to da za su ji aikin lada ne ko da ba ku fara ba shine wala ya taru da mawdu an yajibu kufara ba wani tafi ba wani wuri da za su sauka wanda za su razana da kafirai ko su kusatar da kafirai wala ya naluna min aduwwin Nailan, babu wata nasara da za su samu min aduwwin daga abokin adawa illa kutiba lahum bihi amalun salih ba sai sai an rubuta musu kamar aiki ne na gari da suka yi suna su za a ba su wato mai jihadi cikin wasa lada yin wasa lada jirgin da ya hanya lada ya ɗanyi wani yunkuri da zai ba kafiri hauki lada ya kashe kafirin lada ya samu ganima lada kan lada ta ko ina to idan ya zanto wannan shine ribar da za a samu da kuka zauna a gida ku fita ba wata riba kuka ci me za ku salata wanda zai kai kashi ɗaya cikin goma na abin da za ku samu a wajen yaki kamar haka ne Allah ke razana ke faɗa musu ki faɗin yadda su dangane da jihadi Allah ce inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah ya so zantar da ladan masu ihsani ko ya yi duk ihsanin da kai ubangiji ba da mutum da ladan sai ya baka cikin mutum bakwai da suka zo suna kuka wurin annabi cewa a ba su dama su tafi annabi ce la ajru ma ahmilukum alayhi sani da abin da zan ba ku na abin hawa ku tafi yaki ku zauna gida da ya faru ɗaya daga cikin su sai ji gida da daddare ta ke sallan nafila raka'a yace ya ubangiji kawo da jihadi ka kuma san na so in tafi amma ban da halin tafiya ba ni da abin hawa ba ni da guzuri na je wurin Allah ba ni da abin hawa ba ni da guzuri kuma lalle ina son tafiya ga hadin amma da su ba halin tafiya da haka ya ubangiji idan har ya kasance a wani musulmi da ya zalunce ni dukiya ko ya zalunce ni ta fuskar gangan jiki ya zubar mun jini ko ya zalunce ni ta fuskar mutunci na yi da ni ko ya zunce na ko ya la'ance ni ba tare da na taka masa ko na zubar masa ba kuma ya zanto yana cikin wanda za su yaki da kai a yanzu to ka sanya wannan zaluncin da yamin na bayar da shi sadaka fi sabilillah ka yafi maka zaluncin da yamin duk wanda ya taba zagi na ko ya taba cikin mutunci inda yana cikin wanda za su da annabi yanzu to ni na yafi ya da yake cikin sadaka da bayar a matsayin gudun wata da yaki ya kwanta zarki da safe ya zo da annabi kafin annabi ya tafi sai annabi ya ce ka ainihin mutasaddiqul lailata ina wanda ya sadaka ne da daddare sai wawa wawa ya sarka jirgin shi da sun lura da kokobo ba annabi sai ainal mutasaddiqu laylata kun wanda take son ya sarka shi da dare tashi ya ga ba wanda ya tashi ce to ko ni ne sai tashi sai da kaza da biki ni zuba yi sarka da kobo ba amma dai ga abin da na faɗa sai ai kai ne tashi a gaba ya miƙe annabi sai ka yi bushara dangane da wannan وقد جعلها الله سبحانه وتعالى في السبكة المتقبلة ومن أجل ذلك أنت بسكين آية من ذلك ثم تذكى تتبارو من حكرة آية ذلك كما قال من جائزة إيه أنت بسكين آية ثم تذكى تتبارو في أبا ماذا سأرجع وجود بعد الرابع هذا ما فيه كما تسكين سبنا السبكة المتقبلة كما إن الله لا يدعو أجر المحسنين دعنا فيه أسنتكم المحسنين لأن كمال المحسنين من سبيل والله غفور رحيم لا تقوم الا الله لا يضيع اجر المسلمين وتؤتي ذاتهم على في الحجه تسال فيه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون نفقة بعد سير دوت سير وابا صغيرة تركة ولا كبيرة قوة بتكبر ولا يقطعون واديا بعد wato yi tafiya ta wani wadi ba wadi shine filin da ke tsakanin dutse da dutse ba za su cinye ta tafiya ta wadi ba illa kutiba lahum bihi amalun salih ba sai sai an rubuta musu bihi da wannan abin da illa kutiba lahum ba sai sai Allah ya rubuta musu lada li yajziyahum Allah domin Allah ya musu sakamakon ahsana ma kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka kasance suna aikata ma'ana duk wahalar da suka sa a hanya da wanda suka kashe kuɗi da wanda suka yi tafiya ma da kafa duk wato kowanne Allah bai ba shi ladan shi illa kutiba lahum ba sai Allah ya rubuta musu lada na ga da kuma yi mana dogon bayani a kan maganar tabuka ka ba saboda ba za mu iya dogon magana akan maganar tabuka ba sai dai dan ka da cikin kalmomi kamar haka farko yakin tabuka annabi ya fita ne a shekara ta tara bayan hijira a cikin watan rajab shekara ta tara bayan hijira dalilin fitar annabi ya ji an ce karatar sarkin rumawa ya kasa sansanin soja a kan yana shirin haka rundunar yaki da ya zo ya ga annabi a madina sai annabi ce kafin ya kammala sirri mu je mu same shi kar mu ga sai ya zo garin mu je mu same shi san da karfin mu ya san da himmar mu to amma ga tafiyar da nisa ga ta an yi fari a wannan shekarar hadisi yakin da annabi zai yana daga cikin dabarun yakin sai kan yi tauriya menene tauriya ya koya ya sahabbai bayanin garin da za sai dai ba su a fakaici kamar idan za su je mukaddara daga nan Maiduguri za ka je zama turu sai eh, eh, ta wani gari ta wani bangaren gari za ka fita sai yamman gari ko da da mutum zaka da maturu ta mai sai maza ka fita to annabi ya san zai je da maturu daga nan gurin sai ya fara sahabi a masallaci ce gobe za mu fita yaki kuma za mu fita da da gari kaga kowa sai dauka kila wajen dama aka yi wajen menene aka yi da sauransu to sai an tashi da tafi an shirya an fita da da gari sai kuma annabi ya zago ta bayan gari sai ya yi yamma hikimar anan gurin shi ne a akwai kai ɗan ɗaukar da foto. yan faɗin magana idan aka ce za a zata ta gabar da gari bane kuma da gaji baki ba sai kun je kun faɗa mutanen ma ku biya da annabi nan zuwa to ne annabi ya wannan dabarar sai kana kuma sai yi nan gurin sun je to sun ga labarin iska a shirye kuma annabi ya tafi inda gari amma da zai je da buka da wannan ba sai kai ya ta buka da mu kuma na haka ku da wani magana ta gaba da gari ko ko yamma da gari dan kowa ya shirya saboda tafiyar ne ta saboda haka sahabbai suka shirya aka tafi lokacin da aka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sabuka ya jira har tsawon kwana a cikin sarkin ruma da ya ji tsoro ya kauce ya gudu sansanin ya sun gudu sauran kabilun larabawan da aka haɗa kai da su don a yaki annabi da suka bi ba dama sai suka yi zuwa suna kulla su da annabi cewa Wasu ba za su yake shi ba kuma ba za su haɗa kai da wani ya yake haka tura kan ibn wali yayin da ga zurga da zai masu da arewa a gaira ko wani mara kunya a labar da shi kafin a ba ne a cikin shi ya san gudu da sannan annabi tattara na kina suka kawo bayan suka dawo madina ba duka nan da ayyaki ba tafiya kun ga mai kasa cikin malaman su a shafaran da buga mai dukkan yaki sai an yi yaki da wani kafiri mai kai ashirin an kace wane ne duk sai tabbata duk shi rake marasa asali kwana ashirin annabi a wannan wuri su juya ya irin abubuwan da suka faru na abin al'ajabi a hanya annabi ya wuce da garin samudawa al-ahqaf da garin adawa da garin samudawa biyu ya fito zan tunda annan suke cikin jazira a yanzu haka a jogurafiyan saurin yana cikin kasar saudiya da aka fito wajen da rijiya a wajen ta ruwa da nuna annabi ce kar wanda ya sha ruwan wajen kar ya sauka ya arwala kar wanda ya sauka ya wanka yace kuma kar wanda ya ci wani abinci da ke wajen ko mene ne a wuce don wula duk gurin da Allah ya saukar da azaba ya azabci waɗansu mutane ko bayan Allah in kun zo wajen ko ake kawai ku kalli wajen dan ɗaukar izina ga ya ɗauka ku na wajen ko minti biyar ko ci bayan an jefa duka Allah sallallahu alaihi wasallam ko yau da mutar iska za ta kwaso mai sarmi kar wanda ya fita shi kadai sai da kan uwansa duk wanda zai fita shi da so biyu da ke hannun dan uwansa kuma kowa ya kaure da kuma da kyau a inda ya ajiye za a yi iska mai tsanani wani bai yi ba ya tashi ya fata shi kadai iska sun ka dauke shi da ya jefar da shi wata gari wani gari aka ja ka fanto shi tsakanin dutse da dutse aka ja ka fanto shi iska ta yi hawan gaba da shi to a nan ne malamai suka samu fikirin cewa a ce mutum zai iya yin kasaro a cikin tafiya ko da aka kwana ashirin dan annabi kwana sa ashirin aka buga kuma yana sallan kasuru bai ce ba tun da an wuce kwana hudu bare in cika kwana a cikin yi a tabuka yana tabuka sannan da zama aka samu dama matafi yana da dama yi jam'u takaddim a cikin halin tafiyarsa menene jam'u takaddim ka haka salloli guda biyu masu tarayyar lokaci azhar bil asr suna da tarayyar lokaci magriba isha suna da tarayyar lokaci shine idan lokacin azhar yi ya halatta ka sallace ta kuma ka dawo la'asar ka haka ka dai idan ka tafi tafiya ba kai da sallah kuma sai rana ta faɗi dan ka samu ranar lokaci na tafiyar ka wannan har hanzari ne gari a gaba ka idan ko magariba ta yi ka tsaya a wani gari magariba ta yi to sai ka sallaci ba kuma ka dawo isha'i a lokacin ka sallaci ta idan ka tashi kuma kai ka sallaci kenan sai asuba ba ka yi wa sallaci asuba dan haka annabi ya rinka yi a wannan lokacin idan ya zauna a masauki rana ta bar tsakiya to sai annabi ya sallaci azhar ya sallaci al'asr sannan ya tashi daga masaukin idan kuma ya tashi kafin rana ta barkace a azhar sai masa yana hanya to baya sallatan azhar sai ya jira sai la'asar kai sai kuma ya haɗa su da to duk wannan mutum ya samu dama a cikin halin tafiya yayi wannan kuma a hanyar ta dawowa ne yake ba da kalalan mutanen can da ba su samu daman fita ba yake cewa ko su mutane a Madina ba su yi ko da ta kuɗe ba ba wata tazarar tafiya ta tsakanin dutse da dutse da suka shirya ta da kasa ko akan abin hawa duk hanyar da ku za ku bi da wahalar da za ku yi suna tarayya da ku cikin lada suna zaune a gida a madina amma suna tarayya da ku cikin lada haka ce saboda mai yace sun so su yi tafiya amma uzuri ya hana su fita sai wannan ke nuna idan mutum ya yi niyya ta zai aikata wani alkhairi sai wani uzuri ya dogara da ya kai ana ka aikatawa ladan ka nan ubangiji zai baka ba zai haramta maka ladan ka a lokacin da annabi ya je dawowa ne kuma aka tare shi daga garin madina yana hango tuddan tsoron madina yake cewa hadihi sabatu yace wannan ita ce madina domin saba ɗaya ne daga cikin sunayen madina ko ka ce saida ko ka ce madina ko ka ce sabatu su ya tabbata cikin hadisi to lokacin ne kuma aka tariji yara suka tariji suna rera wa kartala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina qada alillahi ta'ala amma ku yadda kuka sani a tarihi cewa wannan a ranar hijira ne aka fara shi ko alama ba a ranar hijira ba ne ba. ko da wannan na tabukan sanadin yana bukatan a bi cikin su kafin a tabbatar da ingantuwarsa saboda saniyatul wada sunan wurin wani wuri ne a madina wannan wuri yana arewacin garin madina kan hanyar khaibar kan hanyar da ake bi a jita kan hanyar tabuka a nan wuri yake a bayan gari ana kiransa saniyatul wada to kuma mun san cewa madina tana arewacin garin makka idan kana madina sai ba ko zai zo maka daga makka a kasa to kai za ka fita kudancin gari ne ba arewacin gari ba wanda sami'ul wada'i kuma tana arewacin gari yanzu kamar nan gurin hankalce mutum zai zo daga fataskum kan mutum mai duguri ina za ka fita ka tare shi yamma za ka yi amma ba za ka fita gabas ba idan ka ce ka fita gabas sai wajen yi za ka yi ka wajen yi za ka yi za ka fito mutum da zo daga fataskum sai ka ce ka ba lafiya to kamar haka ne ba annabi zai zo daga makka ya taho daga hijira mutanen madina kamata wai su fito kudancin gari su gare shi ba ta fita arewacin gari ba wanda da wada'i kuma tana arewacin gari ne kamar hanyar kan ta nufa nan ba hanyar makka ko da an kare ta haka kenan dan haka wannan ya ba ta ba ووجب الشكر علينا ومن صلاة البدر علينا من ثنيات الوباء وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي إن ذلك بكنا يتردني هو هدفي دام إلا الحديث دريدي بقوه هدفي أما صحيح بلاده تعوشي إلى ذلك saboda haka suka tare ta bayan gari har su shigo cikin garin Madina sallallahu alaihi wasallam to sai ran ka gani Allah وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم أن قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون بيداتي بدا من مليل ينكروا كافة في ذات فتياكي دبابا إذا أتت كذا بنجرياكي كذا ستة دبابا وتنسوا ستة إلى وتنسوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين laula anan laula ce ta hadidiyya ta zaburawa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى ما أتي أقوى تواجع تمهم ملي قوة تواجع قوة لنجا تمهم ملي أتاني طائفة وتنسي أن تنجي أتغالو وأن ذات فتك على النبي ليتصفه في الدين دنسو فهمت الدين abin da ake nufi idan annabi zai tafi yaki to ya kamata kowace kabila ko da kabilar da ta fita da gaba daya ta tura wakilan ta cikin wannan yaki ko wata unguwa ko da ba ta fita da gaba daya su tura wakilan ta wajen wannan yakin a tafi tare da annabi saboda me ne ya tasabbahu fi din zan ta fahimci addini me ake nufi da fahimtar addini saboda aya na iya sauka ga annabi a kullum a halin tafiya da halin zaman gida idan ya fita yaki waɗanda suke tare da shi ne kawai za su samu jin abin da aka saukar masa na ayoyi a lokacin in ya kasance ba ku tura yake ne ba duk sun fita da shi waye zai biyo muku sakon ayoyin da suka kwadin yaki ko ba ta yaga to amma in an tura waɗansu sai su ji in sun ji shi ne bai tafakka hufi din in su fahimci addini wani yunzuru kawahum domin kuma su faɗakar da al'ummar su mutanen su izara da wai don in sun dawo gare su ce a wajen yakin nan da ba ku je ba a aya ta ta sauka annabi ya da kun ta hukunci da ku ba ku sani ba wannan shine fassara farko da malamai suka yi wannan aya wadansu suka fassara ta da cewa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa bai dace ba idan annabi zai tura sariya me ake nufi da sariya karamar rundunar da annabi baya ciki duk rundunar da shugaban yaki na gaba ɗaya baya ciki ita ce ake kira sariya idan ka an ce gazuwa yakin da annabi ya halarta duk yakin da annabi ya halarta da alarata ma ba ka kiransa gazuwa sai dai kace ma'araka ko amma da zaka ce gazuwa ba to annabi ya kasance yana tura sariya mai runduna su je su yi yaki idan ya ce wa zai je wuri kaza sahabbai kowa na da wato kaɗai ya je yi shahada kowa sai ke gani sai ku fita gaba ɗaya su sai Allah ce bai dace ba ku fita gaba ɗaya ya kamata ku kasa waɗansu su je yaki waɗansu su tsaya a gida saboda idan annabi na gida ko ya ai waye na iya zo maka idan waye yi zo maka ko bukatar kowa zai faɗa har da shi. idan yan uwan ku sun dawo ko kuma sai ku tsaro ko dai idan to ayar tana nufin annabi na zaune gida bai kamata ku fita da ku duka ya kamata ku bar ne ko idan to ayar tana nufin annabi ya fita bai kamata kuma ko tsaya a ko tsaya a gida da ku duka dan ya kamata a san wanda za su fita tare da shi a cikin kowanne manufar tafiya tare da shi li yatakaffahu fi din don su fahimci addini wal yunziru qawmahum kuma domin su zaburar da al'ummar su yanzu nan za mu fahimci abu guda biyu abu na farko wato mahimmanci ilimi ana maganin yaki ma ba a mantawa da ilimi abu na biyu idan mutum ya yi ilimi ba cewa aka yi fuskantar da shi ba a gida ba tare da yawan aiki da shi ba wajibi ne ya aiki da shi kuma wajibi ne ya faɗakar da al'umma yin da za ka ce mai kuɗi ya fitar da zakka haka za ka ce mai ilimi ya fitar da zakka zakkar kuɗi ya fitar da zakka zakkar ilimi ya faɗa mutane gaskiya ko mai ko da za ku ji haushinka bayan ya faɗa ku ji haushin yau bayan shekara ɗaya ko biyu za ku gane gaskiya ya faɗa ne فيذكر لي قومي da جد جدكم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر abin da kuke ta kenan sai zukuru ne kauni da sannu ka na za ta tuna ni ya za gadda jidduhu idan wahala sai wahala wa fil lailati zalma'i yustaqad al badru da ma shi ba a raka wata sai a dare mai sannan duhu sai a raka wa sai a nemi ta a raka to da aka ne wajibi ne yin ilimi kuma aka ce ne ka sakkahu fi dini ka fahimci addini maganar suka huta zuwa nan gurin amma al-fiqhu dini fahimtan addini dan saboda fiqhu yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ma'ana ta ta ilimi na addini gaba daya tauhidi imani a ibada kamar ayyuka ne a hukunce hukunce mu'amala kamar harkar kasuwanci harkar auratayya duk wannan yana cikin alfiqh fiqh wannan shi shine ma'anarsa mai fadi ma'anar fiqh kenan mai fadi ma'anar fiqh ta shi ne sanin hukunce hukuncen shari'a kadai waɗanda ba su da alaƙa da tauhidi ko ba su da alaƙa da aqida a'a suna da alaƙa ne kadai da sallah ko azumi ko zakka ko haji to wannan sanin waɗannan hukunce hukuncen ana kiransu da suna fiqh to duk lokacin da ga kalmar fiqh ta zo ko a cikin qur'ani ko a cikin hadisin annabi to tana nufin ma'anar ta farko mai fadi dan haka nan Allah ce ne tafassahu fi dini dan su fahimci addini idan ku aka ce addini shin sallah da azumi da zakka ko kadai ne addini ba su kadai bane ba domin za ka iya neman taimako da hadisin Umar dan Khattab da ke cikin sahih Muslim wanda malaika Jibril ce a birni al-Islam ba mu labarin musulunci yake an tsaka da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa tusuma ramadan wa tahujju al-bayt min faqata ilayhi sabila kaga sai akhbirni an islam to kuma sai akhbirni an al-iman sai an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi to kuma sai akhbirni an al-insani sai an ta'budu Allah ta'ala ka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك ليس أخبرني عن الساعة أنت من المسؤول عنها بأعلى من السائل أخبرني عن أماراتها أنت أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة رياء الشاء من في الدنيا عمر ثم انطلق لبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من سائل كيف الله ورسوله اعلم كان النبي فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يزور يقول لكم إيه؟ الدين يزور ان الدين كان يسمعون حديثا دع الاسلام دع الايمان دع الانسان دع معرفه ادراك الساعه بالنبي يزور لكم الدين كل الله في يتفقه في الدين dan wata yin kuna tafiya da wani ayar kuma ke wani sana nuna sai lalai ilimin kuke wuta da ilimin addini ga na ɗaya ake magana ga ilimin kuke wuta da da ya tasaffahu fi dini don ku fahimci addini abin da yafi komai girma a cikin addini kuma shine tauhidi dai shine annabi shekara goma sha uku yana karanta suwa ita ce manufar da dukkan annabawa suke tarayya sai wala kad da azna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa sunna kowane annabi ya zo da tauhidi amma kuma iri daya ba bambanci tsakanin wannan annabi da wancan amma wajen abin da ya shafi hukunce hukunce shari'a sun sha bamban Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne shari'a ta daban amma tauhidi ta zama iri daya to tun tauhidi zama iri daya shine mafi girman abu kenan a cikin addini ليتفقهوا في دين جنون فهمت توحيدي وكل عجيب زي بيوبانك ممارسة الأحكام الشرعية بأدلتها التشريعية فلو كنت كنت تعرف جديدها وليجروا قومهم كما تذكر بها الأمة في قوة لا جلد سوء إذا ردوا إليهم إذا كنتم قوموا ذا بريس لعلهم يهذرون قوتوا مثلا سابقون الله قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفر الإحسان وليجدوا فيكم عزة واعلموا أن الله مع المستقيم يا أيها الذين آمنوا يا ومن لك إيماني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويأتي الذين يلونكم وأن لك ديمكم وأن لك كسبكم من الكفار في كافرين وليجدوا فيكم جلظة فسامي كيف تعوى تعرفكم kar ku ji tausayin su wa alamu kuma ku sani cewa annallahu ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da masu takwa wannan aya tana zaburar da mummunai tun lokacin annabi cewa su yaki waɗanda suke kusa da su shi yasa sai annabi da yi hijira zuwa Madina yakin farko ya fara yi da kafiran kusa su ne mutanen Makka bayan ya gama da su ya yarda mutanen fa'i bayan an gama da nan haka shi ya nama haka ake bi al-aqrabu kal aqrabu idan ka gama da nan sai kai nan ka gama da nan sai kai nan idan ka gama da nan sai kai nan har annabi yake isar da wannan sako har sai da je tsakar kan da ka buka har sai da isar da kan har sai da ya garbo yake na mota da rumawa wanda annabi ya tura komandojinsa guda uku Jafar ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha da kuma Abdullah ibn Rawaha yace wanda zai zama muku shugaba shi ne wani idan an gama da shi to wani idan an gama da shi wani duk kuma suka yi shahada gaba ɗaya cikin guda uku nan wannan duk wajen ya karbo ma wani to kan kuma sai ka bin na kusa na kusa al-aqrab wal aqrab shi ne wato kafin lazina ya zana kuma ku fara da waɗanda suke na kusa da ku wani yadda zai ji kuma bilba ku samu tsanani ko ta kusa a ko za ta sa tare da ku wa'alamu ku sani cewa annallaha ma'al muttaqin Allah na tare da masu takawa yayin da za su samu tsanani daga gare su ne bayan sun kisar musu da musulunci sun yi taurin kai sun ji karba amma har yanzu mu a zangon farko muke zango na isarwa waɗanda ba musulmi ba addinin musulunci har yanzu mu gama da wannan zangon farko ba domin waye ke fita ya fadakar da waɗanda suke ba musulmi ne su ku rukuta da musulunci ya musu sallar musulunci ina jarida ina talabijin ina rediyo wanda musulmi suka ce ban sai dan kiran wanda ba musulmi ba da musulunci ina ko abin da ake ɗaukar nauyin su a tura su ƙauyuka ko waɗansu yankuna inda ba inda ba musulunci a wajen a je a tura mutum don ya je kai musulunci wannan sakon wajen har yanzu babu wanda kuke zama su ofis ne ma ba ka yana su kallon musulunci hasali ma sai sun yi kake ji kai sallah kan lokaci kare kike ne zafin addini ne shi kuma yanzu ya kike kin gaba da kunyarka lokacin da duk zai abin da ke saban Allah ne na addinin ka ba ya jin nauyin ka ba jin kunya ka amma kai kana jin kunya kare ke ka zama dan gani ka nan addini kowa na tabbata ko wani kana ta da kafirai yan wanda kar abokanan ka kafirai abokanan aikin sa su ga wallan sa dan me yake addini haka kai a ce ya zama so cikin yan gani ka nan addini kada sai yana cikin ne, yan ta da hargitsi kan kaza haka sai mutum ya da jin kunya fahimtar da shi za ka yi cewa addini ba hargitsi ba ne ba addini nutsuwa ce addini kuma haske ne saboda haka ga abin da musulunci ke dauke da shi na sako ga yadda ya tsara alaƙa tsakanin mutum da ubangijinsa ya kudurce ka ɗaya kansa da yadda ya tsara alaƙa tsakanin mutum da annabawa ya kudurce ganin girman su cewa duk cikin bayi ba wanda yake mafi girma irin annabawa da yadda Allah ya fara alaƙa tsakanin ka da matarka ya tsara alaƙa tsakanin ka da makotanka tsakanin ka da danginka tsakanin ka da kowa yadda mutum yake bukata ka kare hakkin kowa ya gane wannan hakkin ya gane wannan ma'amala wanda yake kasa fahimta karka yi cewa a gane wato cewa musulunci yana da gudanar ta fuskar ka a a gane musulunci a cikin ne mai inganci ta fuskar dukkan da amaloli to in sun ji dun wannan ne shi ne wani da ke kun gaisa a irin wannan lokaci ko mun karfin ku ko da zan tsara a kanku ba dan dai kun gudu da Allah ce wa lamu anna Allah ba al mutaqin duk karfin da mun da zan fara a ku, domin Allah yana tare da masu takawa masu takawa ne Allah zai ba su agaji sai Allah in da aya ɗaya suka sani da ke aiki da ita ba yanzu sarbi ta zo su aiki da ita ba laifi ya samu ke shi ne za su mulki ila rufi wa ma su wa mutafirun haka za su mutu suna kafirai wato suna sun kangarewa Allah ke أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون شنباتا جني أنهم يفتنون شو أنا جربت في كل عام أقول كرة مرة أو مرتين سو أي ko a kowace shekara faɗan adam sai ya zama da jarrabawa ko rashin lafiya ko kamfan ruwan sama ko a yi maka sata ko a yi gobara ko ga wani ke fasi idan adam baya gani kuma su waɗanda mutane ba sa gani annahum yusiruna ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan aw marratayn to sai ko to bi sai Allah ya jarrabe ka a wannan lokacin ma ba haka sun ba za ya tubo sannan da ka ba sa tuba su koma ga Allah wala hum yadhakkarun ko ba sa daukan wa'azi amfani idan an saukar da cuta a jikin shi da gane ba ba Allah bai sai ka koma ga Allah sai Allah ya yi maka amfani idan wani an jarabe ka da talauci ko an jarrabe ka da bala'i da ya ka sai maka kasa wannan ba duk Allah ya jarraba imanin ka koma zuwa ga yake ka dauka cewa bai da wani sako ne sai Allah ya yi mun gata kai kai ne shi kiyama ka wuta sai ya hada da wannan musibar a ne gidan duniya har haɗa da yau da ba zan koma gare shi to dan nan abin da ya fara shi ne amfani a zarrabu a zarrabu na adam da zarrabawa shi ne ba sa ganin ana zarrabu sun ba da ya kuku sannan karin aka ba ta duba wannan mai ko ba sa daukar gizira na فوق الله انظرهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة إذا تتفقه في الدين لم تفهم الدين أظن تفرق بها أكيد في التوحيد لكن الذي تشاء هو بين الأشخاص إذا كما أن نبوات في الصحيحات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يؤمنوا أو يسلموا قابوس هو الذي يجب التوحيد أما أقول bambanci tsakanin wannan annabi da wannan amma wannan abin da ya kafa hukunce hukunce shari'a sun sha bambam Allah ce da kullum da Allah ne kun shirata ko min haja ko ne da ya amma da shi da zama hujja to tun da shi da wani shi ne da yana cikin addini ne da kafa hukunce da ya fahimci tauhidi da da zai zo bayan da na ma'rifatul ahkam al-shar'iyya bi da al-lajha at-tajridiyya saboda da shi da shi yurjiru qawma min dini wa lakad al-umma tu ko ta bala da shi idan da wani ne idan kun koma zuwa gare shi Allah ne da wani ko kun kana da shi ya ayyuhal ladina amanu qatil ladina yalunakum min al-kuffari wal ghayra wa'lamu أيها الذين آمنوا يا وجد في الإيمان قاتل الذين يلونكم من الكفار الذين يلونكم وأن يسكنكم وأن يسكنكم من الكفار في كافرين وليجدوا فيكم غلظة كيف تعوى كان يجدوا واعلموا كما كنت أن الله مع المتقين لأن الله ينادى لنا wannan aya tana zabar da mummuni duk lokacin da suke wasu ya shi waɗanda suke kusa da su sai sa sai da nan shi yana da mutiya ya farko ya ba ya da kafirin kusa su ne mutanen maka bayan ya ba da su shi ya kuma mutanen fari bayan ya ne da nan aka shi da mama aka shi shi al'akaramu fal'akaramu idan ka gama da nan sai ka ne ka da nan sai ka ne ka da nan sai ka ne yi shi ya wannan sabo har sai da ya tattawa da ya har su yi da kan har sai ana zama da ke rimo da romawa wannan ne suwar kwamandojin ko guda uku jafar ibn abi talib da zai ibn hajjaba da kuma abdullahi ibn rawaha yake wanda zai zama muku shugaba wani idan an gana da shi wani idan an gana da shi wani har kuma su yi yana da gaba ɗaya cikin guda uku da wannan duk wajen yana karbo mawa ne da kuma da su yi kasar da ta al'akar mu kan akar wato kada da mutum ne dole ko fa da wanda suke na kusa da su wani ne ne ne kuma girma su samu sanin ko da za a zo ko da ba wanda ne wa'lamu ku sani cewa anna Allah ma yuka bi Allah na tare da masu kafa yayin da za ku samu sanin ko da shi bayan da kuke da wani mutum ne din ko wani da din kaza amma kai da mu a zangon farko muke zango ne kuma wanda ba mu da yawa ne da shi da mu zama da wannan zangon farko

haka shi ma idan yin da kake yi ne sallah kan lokaci kar ke kan da addini ne shi kuma yanda yake shi da zama ji ne lokacin da duk da abin da ke da ban Allah ne na addinin ka ba ya jin nauyin ka ba ya jin kunya ka amma kai kana jin kunya kar ke ka zama kan da na addinin addini kowa ta fara da bauti da fara da kamar yin wani da abokan da kamar yin abokan aikin sa da wannan sun da jirgin addini ya da ba a ce ya zama to cikin yan kamar da na addini kada ce a cikin kwarar rubin yan kwana da hakiki tun gaba haka ce mutum ya ne. Fahimtar da ke ba su cewa addini ba a yi ba ne ba. Addini na kowa addini kuma hakki saboda haka da hakkin da musulunci ke zafi da ke na kafin. Amma da za a rasa tsakanin mutum da ubangijinsa. mutum an kasa kai kanka da haka ne ba alaka tsakanin mutum da annabawa ya kudurci ne ya gano cewa duk cikin barci ba wanda ya yi girma irin annabawa da haka ne Allah ya ba alaka tsakanin ka da matarka ya ba alaka tsakanin ka da makotarka tsakanin ka da dangi tsakanin ka da kowa ne da mutum ke ba baka da kare ake kowa ya da ba alaƙa ne da wannan ma'amar ba ya ta da bayyana. Wannan cewa wato cewa musulunci yana da shugaba ta fuskar sai dai ya ci ne mai kuma da dukkan ma'amaloli da duk mutum wanda ke cewa wani da ke da a kan wannan lokaci ko mun karfin su ba za su yi fara kan jira in ya yi kuma kan Allah ce wa alamu an Allah ma alamu ta ke zama da man da za su yi fara kan su gobe Allah ne tare da masu daga masu daga wasu ne Allah ne ba su agaji sai Allah ta ke فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض أما وإن أتكم تنسى أقول سوطا سوني منافقين أقول سوطا منافقين ko akwai cuta ta shakka dangane da abin da musulunci ya kunsa idan Allah ya ku yi kaza gari suke kamar wayo ake musu su da bara za a musu za a raba su duniya ki kafa kafa suke da duniya su ba ka bukatun lahira su da Allah ne da kulubin maradun fa zalika marji'un ila jini duk lokacin da aya ta sauka sai ta kara musu datti akan dattin su da sai ta kara musu lalacewa akan lalacewa su da domin da san in da aya ta suka sani da shi aiki da ita ba yanzu ta bi ta zo ku aiki da ita ga mai shi ya faru kenan shi ne zalika marji'un ila jini. wa ma su wa mukafirun haka za su mutu suna kafirai wato suna sun kangarewa Allah ke أولا يرون أنهم يفتنون يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون كم باتا جني أنهم يفتنون شو أنا جربت في كل عام أقوة في كرة مرة أو مرتين سوء أو سوء بيو أقوة في كرة بأن أنا سيادة من الجربات ko rashin lafiya ko kamfan ruwan sama ko a maka fata ko a yi gobara ko garin kai fadi shin da adam ba gani shin su waɗannan mutane ba ta gani annahum yuskanuna ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan aw marratayn to dai ko so biyu sai Allah ya jarrabe ka a wannan lokacin magana da haka ثم ba ta سنسأل أن باتا توبا تقوم بألا وما هم يذكرون ko ba ta ɗaukar wa'azi amfani idan an saukar da cuta a wani sai ka gane saba wa Allah kai sai ka koma ga Allah sai Allah ya yi maka amfani idan wani an jarrabe ka da talauci ko an jarrabe ka da barayin jiki gidan da ke maka saba wannan ba dukkan Allah ya jarraba imanin ka koma zuwa gare shi ka dauka cewa to kila wani sako ne sai Allah ya yi mun gata kan shi kawai ne zai kiyama da sa ni wuta sai ya haɗa da wannan musibar a nan gidan duniya da akan kare ne gida da kan koma da shi kuma kai ne mun abin da na ya fara ne shi ne an gane da da da kan da jarrabawa shi ne ba ka gano ana jarraba su sun mala da su zuwa sannan da Allah da ta duba wannan yin zakaru ko ba ta farka ma wanda ma unzila سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من فعفى الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة إذا أتى كوكر آية نظر بعضهم إلى بعض sai ka ga tashin su yana duba zuwa ga tashi suna magana da ido suna kyafta da juna ido sai ka abin da aka faɗa yanzu wannan abin da aka faɗa to me ake nufi kenan yanzu an boka da shi ne kawai littafin Allah ne ba magana ta fi na faɗa ba ya in gano laifin ka ba ko in gano laifin ki amma tunda magana Allah sai shi ya halitta mutane shi ya san abin da yake cikin zukata sai a faɗi laifin sai da kamar kai ake kallo a talabijin su mutum za ka haɗa da wasan talabijin ba sai ka shiga kamar ne yi kallo saboda ayar ta saboda maganar Allah ce mu'jiza ke, kawai ta Qur'ani ne girma to da idan mutum ko ba maki yi ne ya faɗi magana ba ta shi ne shi ba ya faɗi magana ta gaskiya ya ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kalmi ka ko ne gaskiya da gaba dai idan ka yi ba magana ta kaza ta magana Allah ce kaza magana manzon ce ta to da zaran mutum ya yi da aya sai bayan ya fahimci da shi ne sarrafa Allah da so daga nan da ayar da ta zo ko da ta samu ne ba فلك الله قلوبهم فما جئت لك كتابا فلما زادوا فزاد الله قلوبهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا توجيبا الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها كافرين shine Allah ya fara Allah qulubahum Allah ya saukar da zukatan su daga karfan sako na gaskiya bi annahum qawmun la yafqahun saboda su ne لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم رسول حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة من هو يعزم فلم تم من أنفسكم لتكن كاونا كون إما تكن لتكن كاونا كون تاني فبردود أن دعوة الله كي تروى متاني كي تروى ba aljanu bane ba ko bane ba an turo muku manzo daga cikin kawunan ku ko kuma ka ce lalle manzo ya zama daga cikin kawunan ku ko larabawa idan amma an qur'ani ana da larabawa ko kadai saboda haka dukkan mutane ya asu rasulun min hadisi ne ma Allah zai turo mana manzo daga cikin kawunan mu dan adam wanda yake kamar mu wanda zai rika yin aikin da zamu yi yin kai kai da an turo mala'ika ai sunnar mala'ika ba za ta koyi ba wanda ya dauki dutse daga nan wuri ne kan wurin gwamnati wannan ke sunnar sai ya zaka da wannan sunnar haka da ba. amma sai a turo maka wanda shi karatu a shi da hannun damar da gurga wannan sunna ce sai kai sai a turo maka wanda zai abubuwan da kai dan adam zaka iya wato ko kai ne gurgurda yadda zaka sami iko in ja akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaikum azizun alayhi yana da nauyi gare shi annabi ma alaikum duk abin da ya ba ku wahala annabi ba ya yasa shari'ar ta sai ta zanto shari'a ce mai sauki ba ta zaba ba ba irin shari'ar annabi Musa ba ta zaba ba ba irin shari'ar annabi Isa sai kasance mai sauki yasa ko a cikin asara da injila a cikin bible na ba da na yanzu sai da new statement in the bible za ga tafsir annabi da yake da maktuban indahum fi tawrat wal injil من الكفر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إثرهم والأضلال التي كانوا kamus alai sukar take nan a cikin bible sai dai a gogewa ba amma haka cewa zai rika umarni da kyakkyawan aiki ya rinka hani da zamammuna shi ne sukar annabi sallallahu alaihi wasallam zai rinka haramta wa mutane alkada'i alkabiri shi ne duk abin da zai cutar da hankali ko ya cutar da gangan jiki duk abin da idan an ci ko an sha zai haifar da cutarwa a jika to ya zama annabi ya ya haramta an ce ko duk abin da idan an sha zai cutar a jika ko ya cutar da hankali ya sa mutum ya bugu ya sa mutum tambaye ya sa ka tunani biyar haka kawai to wannan ya zama abin nan hadis ne amma ya zo dai haramta wannan amma dukkan hasayyiba abin da zai taimaka wa dangar jiki ya yi kyau na kan jiki ya yi kyau abin da zai taimaka wa hankali ba zai zama da shi ba to annabi ya zo dai haramta wa yadaw anhum ikrahum abin da duk yake yi nauyi annabi ya zo dai ya jingine cikin su wani agana da mafi kan da lewan haka duk wani mutum da aka mutu mutane sai annabi ya hukunce musu me ake nufi da al-isr al-isr a wancan lokaci shine ababe masu nauyi da aka dora a cikin shari'ar annabi Musa da annabi Isa annabawan da suka gabata akwai kuma annabawan da suka gabata wanda idan na jaka suka tafi babin da sai ka yi ke da almakashi ba za ka sa ruwa wanke ba a shari'ar annabi ta ce ka wanke abin da ake yi ba ko sai ka je sai maka da ka shi wata ma karba inda aka bani Isra'ila wanda kullu ba. shi da kullu kissa na da Allah ta kawo sai kun da adarka yanzu ko sai Allah ka duba ka su kuma da ka'ida da wanda ya sallah a ga karba sai ya shiga cikin masallaci sai ya shiga tashi ibada kai ko a gidanka a rantar ka kaza za ka iya sallah kuma Allah karba a dai za ka iya sallah karba annabi a misali da guda biyar da kake bace shi daga cikin akwai yin sallah a cikin da ka kama ka ana nufin ba wajibi ba ne ba cewa sallar ka kaza ta inganta ba sai a masallaci sai dai hukuncin sallar da wannan daban amma in ka rika abin da kai sai kai yi wurin karkace shi ne alaihi wa alaihi harisun alaihi kuma ka kai shi ne kuma ku bi Allah annabi na faɗa kowa wajen ya mutane wato ainihin suna bin Allah ya ga mutane sun bar sako بالمؤمنين da رحيم da mun بدون كلمة مؤمنين في عمل صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا idan har mutane suka juya baya ba su karɓi sakon da ka zo da shi ba ta kun shi sai da su hasbi Allah Allah ya wadatar da ni Allah ya aike ni ya zama mai bani kariya la ilaha illa hu shi ne wanda babu abin bauta duka da tantanta sai shi alaihi tawakkaltu gare ne da na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shi ne ubangijin al'arshi mai girma وين تلك الآية فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل فهو رب الأرض العزيز كما قلت أن الكتاب وإليه يدعى الأمر كله فاعبده وتوكل عليه كما كما إياك نعبد وإياك نستعين هذا سوى بعض قوة الله كما سوى الله قد يأتي لغرى وأن يسيني المنكر وأتوى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو جندر أبو جندر أبو جندر أبو abinda muka faɗa na daidai Allah ya mu daga kai wanda muke kuskure kuma Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum